yanzu sai mu ƙara ɗauko makama da shu'ara su kaɗai za mu ƙara waɗannan kuma insha Allah abu ma sai mu yi mu fara ɗaukar shu'ara sai makama ta zama ita ce ta muna tarihin imrul qais ne ko ko tafi shafi na 29 waƙar tasa shiga kawai da fara don wannan tarihin haka zai daɗa an tafi waƙar tasa an gani ko a shafi 29 an gani wannan ita ce mu'allaka ta turun ais suna gaya muku kuma mu'allaka da su ne waƙoƙin da aka ware su aka sinto su su bakwai aka rubuta su da ruwa na zinariya aka rataye su a jikin ka'aba saboda suna da tsayi kuma suna da kyau suna bartala mafi kyawu a cikin waƙoƙin laraba ba wai don waɗannan mawaƙan su suka kowa iya waƙa a duniyar laraba tun a lokacin da farkon su shine tubul qais ga mu'allaqar sanan wanda a ita mu'allaqar tasa tana da a da aka rawaito a wannan nuskar baitukan da aka rawaito a wannan nuskar sun kai baiti saba'in 77 ko za mu karanta baiti goma sai kuma za mu za mu eh, rubuta baiti za mu karanta baiti goma insha Allah sai a <clears throat> yake cewa kifa nabki min zikira habibin wa manzili سقط اللواء بين الدخول فحوملي وتوبع فالمقرات لم يعف رسمها بما نسجت أها من جنوب وشمألي ترى بعر الآرام في عرصاتها وقيعانها كأنه حب الفلفل كأني غداة البين يوم تحمل لدى صبرات الحيناء محمد وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك حسن وتجمل وإن شفاء وإن شفائي عبرة هراقة فهل عند رسم الدارس من معولي كدأبك من أم الحوير قبلها وجارتها أم الرباب بمأسلي بمأسلي ففاضت دموع العين مني صبابة على النهر حتى بل دمي محملي ألا رب يوم لله منهن صالح ولا سيما يوم بدارة الجل إفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسخط اللواء بين الدخول فحوبا فتوضحا فالذكرات لم يعف رسمها لما نسجتها من جنوب وشمال نفقا inda wani ɗaya kafin ka siyo amma iya yau kawai ya ce kifa nabki min zikira habibin wa manzilin bisikin liwa bainar da kuli fa haumali za a iya riƙewa wani ya karanta mun da kifa a nan ibirul kais yana kaddara cewa su biyu ne shi da abokansa tunda balarabe galibi in zai tafiya yakan tafi ɗaya bai rike masa abinci ɗaya bai kora masa abu yawanci baya tafiya shi kadai to shi yasa yawanci in zai magana ya saba in zai kira ko zai ba da yana ba mutum biyu ne ko zai sha giya ma baya sha shi kadai sai ya kira mutum biyu su ne da ma'insa to sai ce kifa ya ku abokaina na tafiya guda biyu ku tsaya inda in guda ɗaya ne ya za a ce inda yawa ne fa ifu ko in kuma da yawa ne fa in guda biyu ne fa wasu kuma suka ce a'a mutum ɗaya ne yake tafiya da shi shi ne amurbin kami'a amma abin da ya sa ya ta yi faɗin saboda sabo da yi don haka ma larabawa sun yadda ma ko da mutum ɗaya kake tafiya ɗin ka ba shi lafazin mutum biyu tun da an riga an saba da mutum biyu an saba wasu kuma suka ce a'a da mutum ɗayan yake amma wai so yake ya jaddada masa ƙif wa ƙif da kawai sai ya ɗauke su ya haɗe su a cikin kalma ɗaya sai ce ƙifa suka ce domin ya halatta idan kana so saboda ƙwarewa da a yare in kana so ka ba da umarni da yawa to sai ka haɗe umarnin a kalma ɗaya amma ka ba shi lafazin mutane da yawa suka ce gashi nan ma a cikin alkur'ani idan mutum ya sha tafka a ranar layira ya ce rabbi irji'uni rabbi ya ubangiji na da kenan irji'uni me ma'ana irji'uni ku dawo da ni ma'ana irji'ni irji'ni irji'ni la'alli a'malu salihan fi ma taraktu dan haka idan ka koma cikin tafsiri aka zo kan wannan aya za ga ina habbaitin nan ana kawo ta ce shi nan ma ibnul qais ya faɗa haka nan qur'ani ya zo ne da yaran laraba sai ya ci gaba da amfani da shi da aka faɗin kif wa kif tsaya kai ka ce shi abokin nasa in ya tambaye shi ce tsaya yi mai sai ce nafki tsaya mai kuka kai Ibrahim kais me za mu yi kuka a ya yace min zikira habibin saboda tuna wani masoyi amma yana nufin masoyiya saboda galibi masoyiya suna ba ta lamirin namiji don su girmamata. mata wata ce da ya taɓa soyayya da ita yanzu kuma ta yi ƙaura saboda da a nan suke zaune to amma yanzu kuma saboda kusan balarabe yana zama da inda yake akwai ruwa zai ɗan shayar da dabbobinsa to amma saboda hari na mahara da mahaya suna yawan wucewa a ɓacin ruwa a zalunce su sai suka lamtara, kuma su suka bar garin to shi kuma tun da suka bar garin sai ya rabu da ita daina ganin ta to shine yanzu ya zo gittawa ta inda suke shi ne ya ce da abokinsa kifa kai ɗan tsaya mana nafki ɗan yi kuka saboda halarci min zikira habibi saboda tuna wata masoyiya wa manzilin da gidan da ta zauna a ina gidan yake gashi can ya ce bi sukitin luwa a can unguwar da ake kiranta sukitin luwa kai ka ce to sukitin luwa sukitin luwa ban gane ta ba sai ce to bari in zana maka hoton wurin ma ko da ka kazo in bana ya ce tana nan bainar da kuli ba haumali tsakankanin wani gari da ake kiransa da huli da wani gari da ake kiransa ba haubali to a nan sikin dulwa in baka gane ba fa Haka na yin gaba kaɗan za ka tarar da unguwar ku. fal kirati sai kuma ka tarar da unguwar kirati idan yanzu duk abin da yake wurin ya kwatanta maka ya a maka ba ya baka umarni ya maka bayanin dalili ya kuma zana maka hoton wurin an ce ba a taɓa haɗa ma'anoni masu yawa a baiti ɗaya a rabin baiti ba sai a a baiti ɗaya sai a wani awwal man au man auqafa wastabka wa bayyana wa menene zaga suna ta kawo kifa nafki tsayami ka kaga kifa wannan umarni ne jumla ce ko mufida in ba a larabci ba idan za a haɗa maka complete sentence a cikin harafi biyu kuma kowa ya fahimta nafki kuma jumla ta biyu kenan to min zikira habibin sharhi ne da bayani wa manzilin adafi ne bisa ta ruwa kuma zane ne da kamar map ne wa taswira ce bisa ta bainar da huli fa haumari fa tubiha wanda ya sa ka ce tubiha saboda sunan alam ne don haka ba zai ɗauki sira ba amma da aka ce baina kunga baina wannan zarafi ne ko kuma dole yana da zimtar izafa addakuli sai zama to muzafin sai zama to muzafin ilaihi ko majrurun da izafa baina dakuli fa'ul din nan aka fi fa hawmali ma'tufun ne da kuli dan haka shi ma ya zama kisra bi hadin shi ma kisra za a yi mai amma saboda mamnu'un min as-sarf ne sai aka yi masa nasaba ne ya batar an ƙasa. an gane fal mikirati kaga mikirati da yake jam'u muannasin salim ne shi kuma ya dau me kisran dan haka yanzu ya ce kifa nabji bi zikira habibin wa manzilin bi sikrin liwa bainat dakhuli wa hawmali wa tudiha fal mikirati sai ce lam ya'fu rasmuha har yanzu gidan nasu bugun gidan bugu shine foundation an san foundation ko shine zanen yanayin inda gidan yake ga ɗakin su ga daidai inda suke shakatawa ga inda suke shan shayi yace lam ya'fu har yanzu bai goge ba al'afu shine kamar in kana da kaya aikin nan da yake cikin kaya yau da gobe ta sa har ya goge ya dinga ma zama babu shi ka an ce afatid diyaru kufai din gidan gaba ɗaya ya goge ma babu shi labidu bin rabi'a shi budurwar ruwan tasa nasu gidan ya goge عفت الديار محلها فمقامها بمنى تأبد غولها فرجامها فمدافع الريان أغني رسمها هو دمن خلون على آمنين آمنا تويتي لم يعفو أما العفو كما تنازوها لما أنا كاروا ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفو حسنا شكا كارو كارو سكا كارو سكا كارو to sai ke cewa lam ya'fu daga nan ne ma Allah ya ce wa'fu anna kai mana afwa ma'ana ka goge mana zunuban mu kaga anan lam ya'fu zanen gidan har yanzu bai goge ba ka zo sai ka tsilluwa din zaka ganta zaka ga wajen amma me hana shi gogewa sai ce na sajata min janubin wa iska kala hudu muke da ita balarabe kowace iska yana da sunanta a wacce take tasowa daga gabas Wace yawancin za ita ce take tahowa kuna duk duk wasu isu san ta mutum tun da kuka geography ne wacce take tasowa daga gabas ita ya kira asiba asiba da kasar sand. asiba da ishba wal qas an gane ya sunanta asiba wacce take tasowa daga yamma kuma ita ta kira a dabur dabur dabur. an gane wacce take tasowa daga kudu kuma ita ake kira janu ba junub junub shine kudu amma bi fatahil jin kuma shine mai iskar da take tasowa daga kudu sham'al kuma ita ce wacce take tasowa daga ina daga arewa wai gidan ka zo kaga map ɗin da ya zana maka to sai nuna maka makwabbagar iskar kudu ne da arewa to idan ta arewa ta taso sai ta dinga wasa da yashin burr haka ta masa abin nan an gane to in ta zo kaga ai yashin in ya zo daidai inda aka taɓa yin gini zai ɗan bugi wurin to ita ma kuma ta kudu in ta taso sai ta bugi nan sai ya zama wurin ya zama kamar saƙan yashi ne na kudu da arewa sai ce limanasa sajan hamin jalubin wa shakali saboda irin sakar da iskar arewa da ta kudu ta yi wa gidan shi yasa da ka zo wurin sai gaban sha'awa ma har wurin kamar ba su ɗaya da zama lam ya'tu rasmuha bi yasa lima yahullu min nasijin ri'il al muhabbu min al janubi wal muhabbu min al shamali min ajli dhalika lam ya'tu rasmuha lam yatmahilla wa lam yadhhab atharu lam tadhhab atharu al diyar an gane limana sajata min janubin mashamali har yanzu bai gama sifanta wajen ba sai ce tara ba'ar al'arani a wata nuskar kuma tara ba'ar al'arani ya ce in ka zo wajen ka zuba ido za ka ga kashin barewa al'aram jam'i ne da rim arrim ko arrim barewa ke ar'am da aram duka ana kawo za ka ga shi yasa hanyar za ka ga laraba suna kiran yasu da sunari garewa duka sun ce haka ma aryan ko aram duka mace ɗaya mace ɗaya za an samu mata aryan ko aram ko aram taraba saboda barewa kusan kyakkyawa ce duk ce to za ka zo ka kashin barewa fi ha a farfajiyar gidan a gane wa ha da kuma a a garkar gidan ƙofar gidan iyan ɗin wurin ƙasar gidan in kawo zai ga barewa ta yi kashi kashin barewa mai yake nuna an daɗe ba a zauna wannan ma zai ƙara sa ka kai kuka ma'ana sai ka tuno ma a shera bansu da gidan sun daɗe da za ka daka ta yanayin foundation ɗin sai ka ce ba a daɗe ba saboda iska ta yi wa wurin saƙa ya yi kyau amma saboda kashin barewan nan to kila kai baka saba zuwa daji ba baka san kashin barewa ba sai ce annan in ka hango kashin barewar kai ka ce habbu fulfuli bayar masoro ce an san masoro asali fulful shine kamar abu kayan yaji ne sufar kallo sufar sai su waye to bayar ko masoro ma shi ma zai shiga cikin da cewa su suna ce masa fulful aswad shine black ne ake cewa black pepper ko ba su nasa da turanci ba kenan ko ba kwa shiga kitchen <laughs> alfilfilin aswad shine masu black pepper akwai green pepper ko Shi ne koren tattasa ah, to an dau habba guduri daga nesa in ka hango wajen kai ka ce bayan masu ce to amma kashin farewa ko dama ka bayan masoro ne wanda ya taɓa ganin kashin ka to anan dai akwai girmama abin da nuna yadda yake da kyau da yadda yake da abin nan an gane ko taraba ala al-aram fi arsatiha wa mi'aniha annahu habbu wannan fa gididdima kalmomi zan ga yayi yawa ku ce ya isa haka فانت بالذكرى حبيب ومنزل بصدق اللواء بين الدخول فحوبلي فتوضع فالذكرات لم يعف رسمها لما نسجتها من جنوب وشمال ترى بعر الارهام وارام في عرساتها وقيعانها كانه هم فلفل أبشا هو قارش أبشا هكا kun ittifaki malam Muhammad abin shaka to amma da sharadi kowace kalma sai kowa ya san dan dinga bi ina cewa aram da take ne jam'in da ce arasat da take bi jam'in da ce ne da ku kusa an ce dan daba ne kawa shu'ara ta fi karanta da je gaban malami wai shi ya fara da shu'ara an ce ai manyan malamai ne suke kuma ana sifanta mata a ciki shi ne ya zo aka fara karanta ya ce to ba aka ce to ku tsaya ku biyu bin zikira to shi da abokinsa ne saboda tuntuntuni na habibin wani masoyi wa manzilin da wani gida nasa da suka tsallewa da sunan waje ne bayanar da huni shi ma sunan waje ne bahubali sunan wuri ne fatudiha shi ba sunan wuri ce ka yi ka arena wata hankali anya kuma malamin da ya iya to amma su din suka tsilwa da duk za a iya fassara maka ne suke ne ne ta kul me fassara sa haumal din me fassara sa tudiha me fassara sa amma dai asma ne na a'alam ni na taɓa ganin wanda ya je wurin bayan ya nuna akwai wani da yake shiri a kanatul arabiya ya je har wajen ya ce wannan tun shi a abu abu ga sunan wurin da ibn qasim yake dubi kuma ya haska muka gan shi a talabijin eh yau kurba eh. sunayen su gani ba shi ke nan kuma a haddace baitukan nan guda uku